Ministan harkokin noma da raya karkara a Najeriya Muhammad Mahmud Abubakar ya bayyana cewa kasar Ukraine na da ilimin kimiyya da fasahohin zamani da za su taimaka wajen tabbatar da manufarta a Najeriya. Kana kasar za ta zama wata cibiya da sauran kasashe za su amfana wajen samun duk wani iri na hatsi. Kazalika ya yi ƙari da cewa a shirye Najeriya take ta ba Ukraine haɗin kai ɗari bisa ɗari wajen samar da tashoshin da za a riga tara hatsin. To abin ma ya wuce kawai cewa za su tallafa ma Najeriya da da hatsi suka nemi a tanaji wata cibiya ko dandali inda za a rika tara wannan hatsin ma da kuma za su rika ma taimaka ma sauran waɗansu ƙasashe na nahiyar Afirka. wanda za a iya ɗauka daga nan Najeriya ana kaiwa waɗannan ƙasashe. To dole ne sai an samu wato an ce tashan jirgin ruwa tunda wannan hatsin da a ruwa za a rinka kawo shi. Suka nemi bukatan haka maka kuma amince shi ma har ila yau domin me na ɗaya a rinka ɗiban hatsi daga nan ma Najeriya ana kawo ƙasashen Afirka abu ne wanda shi ma zai taimaka ma Najeriya ta buɗe fannonin ma waɗansu ainihin wato harka na kasuwanci. a musamman da ya shafi al'amarin noma. Koya manoma a Najeriya ke kallon wannan shiri gari abin da wasu da na zanta da su suka shaida min. Mu manoma idan ba ba kasuwa ba hada-hada ko wani bai kawo taimakon sa wani ya kawo taimakon sa ba ai karfi ba zai hada hada da karfi a samu cimma matsaya mai kyau ba. Yuwar kasar Ukraine ta kawo nata taimakon na kayan noma mu ma mu bada namu a tashi kasuwa saboda duk wanne fika daɗiya akan abu ya fika sanin komai me a ciki. Wannan abu yana da kyau a matsayin na manoma Allah ya sa hakan ta tabbata to za mu ji daɗi sosai bisa sosai hakikar yadda muka sa noma a gaba yanzu kuma muke ganin ci gabansa to gaskiya al'amari kasancewar wannan haɗin gwiwa zai ba mu ƙarfin gwiwa kuma za mu samu ƙwarewa ta zamani akan harkar noman gaskiya yanzu harkar hatsi idan Allah ya taimaka aka haɗa wannan yarjejeniya da Ukraine za a shigo da kaya kuma za a fitar da kaya kin ga musabbabin abin da yasa kayan hatsi yanzu yake tsada especially ma a nan ƙasashen gidan yi shine rashin shigo da kaya da exporting da ba a yi da importing a ƙasa inda yi bodojin ƙasar nan gaba ɗayan su a rufe suke babu yana za ka shigo da kaya ko ka fitar da su ana sa ran isowar hatsin da Ukraine ta yi alkawarin bawa Najeriya a wata mai kamawa karkashin shirin ta mai taken Grants from Ukraine duk wada yakin da ake ci gaba da gabzawa tsakanin kasar da Rasha wanda ya shafi karfin tattalin arzikinta masanin tattalin arziki Dr. Isa Abdullahi na ganin wannan yunkuri na ƙasar zai taimaka wa Najeriya wajen samar da wadatar wadataccen abinci da rage tsadar rayuwa da al'umma ke fuskanta a halin yanzu. Idan misali yau kasar Najeriya ta wadata sosai ya zamanto abinci daga Najeriya za a sarrafa su kamar yadda aka yi yarjejeniya da ita Ukraine din za a sarrafa su ana fitar da su kasashe kasashe kamar yadda ita Ukraine din take sarrafawa take fitarwa wasu kasashe to lallai wannan abin zai kawo sauki wa Najeriya ta wajen daidaito wajen samar da wadataccen abinci da zaman lafiya da ci gaba mai mai ɗaurewa. A nahiyar Afirka, Najeriya na daga cikin ƙasashen da Ukraine ta ɗauka a matsayin babban abokiyar kasuwancinta. Abin da ya sa ƙasar ɗaukar wannan mataki na inganta dangantakar da ke tsakani. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.